إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وهده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار اللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا قدياتا تبتك الله ومنجز تالكي ميكومي من سكتشن إيكو wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin 22 ga watan safar hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1444 wanda ya daidai da 19 ga watan satumba shekara ta 2022 miladiya Allah ya ƙara raya mu a cikin wannan yini cikin wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba tara, yakubu avenue daura da galadima road angwari miji a kaduna a wannan ƙasa tamu ta nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul jana'iz wa Bida'uha na sheikh muhammad nasiruddin albani رحمه الله تعالى رحمة واسعة إن مكوانا أشافي ندريد da هدو ƙarƙashin bayanan da malam ya koro mana akan yadda ake yin sallar gawa da kabarbarin da kuma yadda ake sallama muna kan gaba wadda malam ya koro mana ya yi bayani akan yadda ake sallama wanda sallama kamar yadda muka yi karatu a baya bi ma'ana a makon da ya gabata sallama biyu shi ne asali aka samu daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ana sallan gawa bi ma'ana assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kamar yadda aka saba yi a cikin sallah sai dai wani lokaci jifa-jifa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi guda ɗaya lokaci bayan lokaci ya ce assalamu alaikum wannan shi ne mazhabata hanafiya da kuma hanabila da kuma shafi'iyya Saɓanin malikiya akan cewa sallama ɗaya ce kaɗai za a yi an gano wannan jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na 95 za mu tashi a fakara ta 85 malam ya ce wasunnatu an yusallima fil filjinazati sirran sunna daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan an zo yin sallama kaga ai can ya mana bayani yadda ake yi ko dama da hagu sai ya ce to sunna a wajen sallar gawa shine liman ya yi ta a sirrance assalamu alaikum wa rahmatullah shine sunna to mun ji wani saɓani ko Saɓanin wanda muka saba malam ya ce al'imamu wa man wara'ahu fi zalika sawa da liman da wanda ke bayan liman dukansu ɗaya ne kowa zai yi sallaman ya yi ta a asirce liman in ya ce ai yadda ka je liman ya yi kasan ya ne ya yi sallama kai ma sai ka ce me assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu to wai shin wannan dole ne sai mun yi shi an gane Ga shi dai malam ya ce mana shine sunna an gane sai ce li hadisi abi umama fil mas'alati bi lafzi yace saboda hadisin abu umama al Allah ya ƙara yadda a gare su akan wannan matsalar ya zo da lafazi kamar haka ثم يسلم سرا في نفسه حين ينصرف sa'annan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana sallar gawa yana sallama ne a asirce a lokacin da yake idan da sallah wasunnatu an yaf'ala man man wara'ahu mithla ma fa'ala imamu malam yace sunna shine hadisin abu umama kenan ko yake magana ya ce wa sunnatu sunna an ya fa'ala man wara'ahu wanda ke bayan liman ya aikata ko ya aiwatar misla ma fa'ala imamuhu kwatankwacin abin da limaminsa ya yi tun da liman ya yi sallama sirri kai ma Musa ka ce ne assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah kai ma ne a sirrance kenan in liman ya karanta a bayyane kai ma ne sai ka karanta ta a a bayyane wanda shi ne muka saba yi an gano wannan ba wannan yana kore mana wancan ba amma wanda aka samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba yi shine a asirrance kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innama ju'ila al-imam liyutamma bi an sanya liman dan ayi koyi da shi ne to kaga anan ya nuna mana ga yanda ake yi sai ce walahu shahidun mawqufun wannan hadisi yana da shahid da ya karfafa shi amma shahid din ma mawqufi ne akhrajahu al-baihaqi imam al-baihaqi ya fitar da shi a cikin sunan al-kubra mujalladi na hudu shafi na arba'in uku. an ibn Abbasin radiyallahu anhuma annahu daga abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa shi abdullahi dan abbas tunda mawqufan ala ibn abbas yace kana yusallimu fil janazati taslimatan taslimatan khafiyatan abdullahi dan abbas allah ya ƙara yadda a gare sa ya kasance yana sallama a sallar gawa sallama a ɓoye taslimatan khafiyatan wato sallama a asirce ke an gano wannan kenan abin da aka samu ana yawaita yi shine a asirce ake yi haka liman zai malam ya ce wa isnaduhu hasan isnadun wannan asari isnadi ne kyakkyawa sun marawa an abdullahi bin umar annahu sa’an nan kuma ya rawaito daga abdullahi ɗan umar ɗan khattab Allah ya ƙara yadda a gare sa da mahaifinsa shi abdullahi ɗan umar ɗan khattab kana iza salla alal jana'iz yusallimu hatta yusmi'a man yalihi abdullahi ɗan umar ɗan khattab ya kasance idan yana sallar gawa in ya zo sallama yana bayyana sallamarsa har wanda ke bayansa suna jin sallamarsa kare kenan yana da ne asali kenan ko yana da asali a bayyana yana da asali a sirranta duk wanda liman ya yi ina fata an gane fala amince wannan malam yace wa isnaduhu sahihun isnadin wannan hadisi shi ma ingantacce ne kenan taratan ka yi shi a asirce wa taratan ukhra ka yi shi ne a bayyane wannan shine abinda malaman fiqh suke kira ikhtilafu tanawu'i sabanta nau'i wani lokaci ka yi shi a asirce wani lokaci ka yi shi a bayyane amma saboda halin da muke ciki a yau in za ka yi shi a asirce ka gaya wa mutane an gano wannan karatun in liman zai yi shi a asirce ya ce to ga yanda ake yi ga yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da al'umma kabbara ta farko ga abin da yake karantawa yana wato karanta fatiha da ma tayassara minas sura sannan kabbara ta biyu yana yin salati ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam salati ibrahimiyya kambara ta uku yana roƙa wa mamaci gafara kambara ta hudu yana roƙa wa mamaci da sauran musulmi ga baki ɗaya gafara sannan ya sallame guda biyu idan liman ya ga dama ya yi sallama guda biyu idan ya ga dama ya yi guda ɗaya amma yin guda biyu shi ya fi yawa daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sa'annan in ya zo yin sallama yana yin ta ne a asirce ya fi yin ta a asirce akan bayyanawa sannan in an bayyana ba a ce mutum ya yi laifi ba an gano wannan sai dai mafi galibi ya fi yin ta a asirce to liman in zai yi ta a asirce sai ce to ni a matsayina na liman in zan sallame zan yi ta ne a asirce idan kuka gana karkatar da fuska na dama da hagu na sallame kowa ya kan ka ba su wani ilimi ko amma kada ka yi shi a aikace ba tare da ka karantar da al'umma ba za ka tada wa mutane hankali saboda ka zo musu da sabon abin da ba shi suka saba ba an gano wannan idan za ka musu bayani za ka yi shi a asirce sai ka ce to ga hadisi nan ya zo a cikin sunan kubara na imam al haƙi an gane daga abu umama albahiri sa'an nan kuma ya zo daga abdullahi dan abbasin sai kai musu bayani ana yi ne a asirce in an yi wannan babu laifi sannan wanda ake yi a bayyana wanda aka saba daga abdullahi dan umar dan khattab an fahimci wannan kaga kayi wa mutane bayani baka sa su a cikin rudani ba sannan kuma ba za ka kawo saɓani cikin mutane ba saboda ka riga ka yi bayani kuma ka faɗi dalilai wanda yake shakka zai je tambayi malamin da ya fi amincewa da shi da iliminsa amince wannan shi kuma zai ƙara masa haske akan wannan bayani an fahimci wannan Allah ka shirya da mu to malam sai ya sauke layi ya qultu yace وكأنه لاختلاف هذين الأثرين اختلفت أقوال hanabila malam ya ce kai ka ce dalilin bambancin da aka samu na wa'annan asarin guda biyu asarin abdullahi dan abbas da asarin abdullahi dan umar dan khattab sai mazhaba ta hanabila suka samu sabani fi hadhihi mas'ala akan wannan matsalar wajen mai sallama a wajen sallar gawa faja'a fil insafi malam yace zo a cikin al insaf mujalladi na biyar shafi na ɗari biyar da ashirin da uku qala fil furur yace ظاهر كلام أصحابي أن الإمام يجهر بالتسليم يتي ظاهر مجنر واتو مذهب تهنابلة شيني لمن يبين سلمسة وظاهر كلام ابن الجوزي أنه yusirru amma maganan ibnul jauzi a cikin alfuru yana nuni a zahirinsa cewa liman ana so ya sirranta ne kaga saboda wannan asarin ko malam yace thumma naqala anil mazhab sai ya naƙalto magana akan wannan mazhaba ta hanabila wa huwa masbuqu zahab malam ya ce wa masbuku zahab ma shaɗu li kalami ibn al-jawzi wannan littafi masbuku zahab yana shaida akan abinda imamu ibn al-jawzi ya faɗi a kansa wa huwal arjahu shine magana mazirin jaye li hadisi abi umama saboda maganan hadisin abu umama kenan mazhaba ta hanabila Sirrin rinja yadda karanta ta akan me sirri akan karanta ta a ne a bayyane amince wannan sun rinja yadda karanta sallama in ana sallar gawa a asirrance ya fi akan yin ta a bayyane saboda ita ce aka samu manzo Allah ke yi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin Abu Umama yace manzo Allah in yana yi yana yin ta ne a sirrance sannan ga asarin abdullahi dan abbas shi ma in yana yi a asirrance yake yi sannan abdullahi dan umar shi kuma in yana yi yana yi ne a me a bayyane kuma an san abdullahi dan umar dan khattab da tsananin bin sunnan manzon allah sallallahu alaihi wasallam ba yanda za a yi ya yi ta haka face yana da tushe daga sunnan manzon allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne yasa malamai suka ce to duk wanda kai yayi amma asali wanda manzo Allah ya fi sabawa da shi shine sallama a sirrance an gane wannan karatun shine karshen bayanin da malam ya kawo to kenan a takaice malam ya nuna mana yanzu an gama koya mana yanda manzo Allah yake yin sallama yana yin sallama kala biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum ko wa rahmatullah yana yin wannan assalamu alaikum shikenan duk wanda ka yi, ya yi. amma ka saba yin guda biyun a kan ɗaya saboda shi ne asali an gane jifa jifa ne manzon Allah yake yin guda ɗaya wanda mu kuma mun akasa shi yanzu duk da mu a mazhaban mu ta malikiya ɗayan kawai ake yi to kaga saboda ya tabbata a sunna to ka saba yin guda biyun sai wani lokaci jifa-jifa ka dinga ɗan sakayawa da guda ɗaya an gane saboda kada mutane su ɗauka cewa ɗayan nan kawai shine daidai yanzu mutane da yawa suna ganin cewa yin sallama guda ɗaya shine asali ga sallar gawa abdullahi ɗan mas'udin kuwa ya ce wata sunna ce wanda manzan Allah ya karantar da mutane ku yanzu na ga ba yinta shine sallama guda biyu an gane to kenan sallama guda biyu shine sunnan da manzo ya karantar da mu wani lokaci jifa jifa yakan yi guda ɗaya to a matsayinka na liman za iya kawo gawa guda goma sai ya zama guda taran duka sallama biyu kake yi na goma ne kai guda ɗaya kaga yanzu ka fara karantar da al'umma cewa a sallama ta sallar gawa biyu ake yi ba ɗaya ba ɗayan ana yin ta ne jifa jifa lokaci bayan lokaci kaga ka karantar da mutane sannan in ka zo yi yanzu ka karantar da su a wannan babu saboda shi ilimi ana bin sa ne a hankali ba da gaggawa ba kada ka ce tunda ka karanta wannan littafin yanzu daga yau dole dole a'a a hankali mutane su fara sabawa da gudanawa guda biyun idan suka gama sabawa da guda biyun to sai ka ƙara na gaba sai ka ce to daga yanzu kuma manzo Allah ya fi yin ta a sirrance akan yin ta ne a bayyane sai shi ma ka fara tabbata shi kaga yanzu a hankali kana karantar da mutane ba da gaggawa ba saboda idan ka zo musu da shi duka a lokaci ɗaya, wani ma zai ce karya kake ba inda manzo Allah ya faɗa haka an gane saboda sun riga sun saba yi guda ɗayan nan da ka saba yi ko malamai suke yi a wajen sallar gawa to suna buƙatar a karantar da su da dabara da hikima a hankali ana isar musu da saƙo ina fata an gane Allah ka shirya da mu malam ya ci gaba da cewa wala juzu salatu ala janaza fil awqati thalatha baya halatta yin sallar gawa a lokutan nan guda uku allati tahrumu salatu fiha illa li daruratin lokutan da aka hana yin nafila sakakka a cikinsu sai dai in wata lalura ce ta gilma akan haka li hadisi uquba bin amir al-juhani radiyallahu anhu qala malam yace saboda hadisin uqba bin amir al-juhani Allah ya ƙara yadda a gare sa yace salatu sa'atin kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب كروانا لكتب داوكم Ukuba bin Amirin Juhani Allah ya ƙara yadda a gare sa yana ba da labari. Lokutan da ya ce manzon Allah ya hana mu yin sallah a cikinsu ga sanar kamar haka. Ya ce, Salasu sa'atin lokuta guda uku kana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna. manzan Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ya kasance bi ma'ana ko da yaushe yana hana mu kada mu kuskura mu yi sallah a cikin wa'annan lokutan guda uku kada mu kuskura mu yi sallah a cikin wa'annan lokutan guda uku na farko au an naqbira fihinna mautana ko kuma mu ce za mu binne mamatanmu a cikin wa'annan lokutan guda uku kaga na farko an cika da mu yi sallah a ciki wani sallah annawasilul mutlaqa sakakkun nafilfili haka kurin ka ce za ka yi nafila in ya fada a cikin wa'annan lokutan uku to haramun ne ko da ka yi shi ba sallar kuma ka saba wa Allah saboda wannan hayu yaqtadi al-fasad al-manhiyu anhu hani yana hukunta ɓatanci gurɓacewan abin da aka hana ka aiwatar da shi idan ka zo da shi ya lalace kuma ba lada man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa duk wanda ya wani aikin da ba mu muka ce yayi ba to an maida masa da wannan aikin bayi da ladan to idan ka yi shi a wannan lokutan Allah bai karba ba sai ya ce ko kuma mu binne mamatan mu a cikin wa'annan lokutan guda uku manzo Allah ya hana mu kada mu kuskura ai akwai bambancin da a ce kada ka yi da a ce kakka kuskura wato ko da wasa ma ne kada ma ka fara yin wannan aikin to ga sunan na farko ya ce hina tatlu'u shamsu bazighatan a lokacin da rana take hudowa ta dago. hatta tartafi har sai ka dago gaba kida, ka gani saboda lokacin yana daidai da lokacin da masu bautar rana suke bauta an gane ɗaya kenan na biyu wahina ya ƙumu ƙa'imun zahirati hatta ta shamsu a lokacin da rana take ƙoƙarin tsayuwa domin lokacin azahar har sai ta gilma wato lokacin azahar kenan lokacin da sha biyu ta yi to ba za ta yi sallah ba har sai ta yi ne zawali sai ranan ta yi zawali a lokacin ne aka ce maka to ka yi sallah an gane wannan lokaci na biyu kenan na uku wahina ta bayyafu shamsu lil ghurubi a lokacin da rana yake dab da faduwa yayi rauni an gane yayi ja ya yi fatsa-fatsan nan yana gab da ne faduwa hatta ta guruba har sai ranar ta faɗi sannan sai ku yi sallar gawa ko ku yi nafila ko kuma ku binne mamatan ku a wannan lokacin kaga wannan lokacin, zawatul asbab kenan ko idan zawatul asbab ne kaman shiga masallaci a daidai wannan lokacin kuma in ka shiga masallaci kana da nufin zaka zauna to wannan sababin ya ƙayyade wannan hana an gane amma in ka shigo masallaci baka da niyyar zama shikenan bai hau kanka ba ka ɗauki abin da za ka ɗauka ka ƙara gaba amma matuƙar kana so ka zauna to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abu Qatada al-Ansari wanda Bukhari da Muslim suka rawaito yace idza dakhala ahadukum al-masjida duk lokacin da ɗayanku ya shiga masallaci falyarka raka'atai ne qabla an yajlis ya yi raka'a biyu kafin ya zauna wata ruwaya ya ce fala yajlis hatta yarka'a raka'atai ne kada ya kuskura ya zauna har sai ya yi raka'a biyu kaga wannan ya fito da hadisin fili ko to wannan zawatul asbab kenan amma aka kurin ka ce bar kai na fila? to ko kai nafilan nan ka saba wa Allah sannan ba ka da ladan wannan nafilan saboda ka yi nafila a lokacin da Allah baya so a bautaka masa kuma a lokacin da manzansa tsira da amincin Allah sa ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya koya wa al'ummansa kar su kuskura su yi sallah a wannan lokacin an ji karatun Allah ka shirya da mu to malam yace akhrajahu muslimun wannan hadisi imamu muslim ya rawaito sa a cikin sahihinsa mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da takwas wa abu awana fi sahihihi haka kuma abu awana a cikin sahihinsa mujalladi na farko shafi na ɗari uku da tamanin da shida wa abu dawud haka imamu abu dawud a cikin sunan ɗinsa mujalladi na biyu shafi na sittin da shida والنسائي haka imamun nasa'i ma ya rawaito wannan hadisi a cikin sunan al-kubra tasa mujalladi na farko shafi na 277 wa tirmidhi haka imamu tirmidhi a cikin jami'insa mujalladi na biyu shafi na 144 wa sahahahu shi imamu tirmidhi yace wannan hadisi ingantacce ne ya inganta ta a cikin jami'insa wa ibn haka imam Al-Ibnu maja a cikin sunan ɗinsa mujalladin farko shafi na 463 wal baihaqi haka imam al baihaqi a cikin sunan al tasa mujalladi na hudu shafi na talatin da biyu والطيالسي haka imamu abu dawud a cikin musnadinsa hadisi namba ta wato dubu ɗaya da ɗaya da imamu ahmad a cikin musnadinsa mujalladi na hudu shafi na ɗari da hamsin da biyu min fariƙi ali bin abi rabah anhu ta hanyar ali bin abi rabah daga wato wannan sahabi waye kenan uquba bin amir al-juhani wannan sai ce wa zadal bai haƙiyu ruwayan imamul bai haƙi nashi ya kawo wani ƙari menene ƙarin kala ya ce ƙultu li uquba shi ali bin Raba. ya ce wa uquba ibn amir juhani ali bin abi dan uwan afa ibn abi rabah amince wannan ya ce a yudfanu bil layl to za a iya binne gawa cikin dare qala na'am sai ba ibn amir al-juhani ce eh mana za a iya binne gawa da daddare abin ji wannan karatun wannan ba sahabi ne shi kuma ali bin abi raba tabi'i ne yanzu yana neman ilimi ne ko A akaramakan lahu shi za a iya binne gawa da daddare sai wannan sahabin ya ce eh mana za a iya binne gawa da daddare kala na'am qad dufina abu bakrin billahi yace baran kara maka ma ilimi sai da na abubakar da ya rasu da daddare muka binne shi an gane karatun da daddare muka binne shi a ɗakin wa esa wa na na aisha allah ya kara yadda a gare ta ta ce da aka zo da gawan babana aka binne shi in na zo zan kwance wato tufafi na da gani sai zani sai na ce a ah, mijina ne da babana a ɗaki na in ta zauna ta ɗan cire kaya irin yadda mace ke ɗan hutawa a cikin ɗakin ta ko sai ta ce ai mijina ne da babana a ɗaki na ta ce amma tun daga ranar da aka kawo gawar sai umar na na shi ta ce ta ce rajulun garibun indana wannan bako ne a ɗakina. na wa kenan tun daga ranar ba ta taɓa cire ta ba ko kayanka har ranar da ta mutu ka duba tazarar shekarun zai nuna maka wato girman iffar da ta nana aisha ta take da shi amince wannan sai umar ya rasu shekara ta goma sha uku ne bayan hijira ita kuma tun daga ranar da aka binne shi a ɗakinta har zuwa shekara ta hamsin da bakwai na na aishatu ba ta ƙara cire tufafinta a ɗakinta ba shekara nawa kenan na? a'a daga sha uku zuwa hamsin da bakwai in ka cire ya koma na arba'in da hudu shekara arba'in da hudu ba ta cire tufafinta a cikin ɗakinta ya laha min kuwatin iman wa ya laha min al'ifa wannan yana nuna maka imra'atun afifa zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam amma har yau a ce wai wani yana da ƙudurin cewa ta yi zina idan tana jin kunyan gawa ba ta iya bayyana jikinta ba saboda gawar da ke ɗakinta to fa min babu aula a ce rayi amin shi wannan wannan yana nuna maka irin iffar da nana shi take da shi Allah ka shirye da mu masu yin wannan aqidar Allah ka shirye su Allah ka raba su da wannan fitinar ka raba su da wannan guba malam ce wa isnaduhu a isnaduha sahihun isnadun wannan ziyada da Imam al-Baihaqi zo da shi a cikin Sunan al-Kubra malam ce isnadi ne ingantacciya an gane alhadithu bi umumihi mana yana fitar mana da fikihu ya ce hadisin nan idan ka duba gamamman lafazinsa ga baki ɗaya ko ranka takaftinsa yashmalu salata alal jinazati ya kunshi sallah ga gawa wa huwa alladhi fahimahu sahabatu wannan wato shine fahimtar da sahabbai suka yi farawa malikun wato suna nufin hatta sallan gawa ba a yinsa a ne a wa'annan lokutan don kada wani ya ce a'a salloli na filfili ne manzo Allah ya hana sallar gawa babu laifi za a iya yi a wannan lokacin sai malam ya ce a'a sahabbai sun fahimci cewa hatta sallar gawa ai sallah ce ko tana ciki saboda ai ya ce sallu aiki ra'aytumuni usalli tunda manzo Allah a cikin hadisin Malik bin Huwairis Allah ya ƙara yadda a gare su wanda sabu kutubu sitta suka rawaito ya ce ku yi sallah yadda kuka ganni nake sallah ni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to hatta sallar gawa ana so irin sallar gawa ta da kai da ni da dukkan mu gabaki daya namu yayi kama da nawa sallallahu alaihi wasallam shine yayi daidai da wannan lafazin hadisin an gane to shine malam ce to sahabbai ma sun fahimci cewa hanin da manzon Allah yayi a kai shine ya kunshi hatta sallar gawa ba a yin ta a daidai lokutan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hani akan sallah tunda sallah aka ce sallar gawa ma ai sallah ce ko saboda haka yayi umumi kenan na lafazin sai malam yace farawa malikun fil muwatta'i imam malik ya rawaito a cikin muwatta malik nasa mujalladin farko shafi na 228 wa min tariqihi al-baihaqi a hanyar da imamu malik ya rawaito wannan hadisin shi ma imamul baihaqi ya rawaito wannan hadisin an muhammad bin abi ramla daga muhammad bin abi ramla anna harmala afuwan, ya ce an muhammad bin abi harmala anna zainaba binti abi salama tuwfiyat wa tariqu amirul madina yake cewa ruwaya daga muhammad bin abi harmala anna zainab binta abi salama tuwufiyat zainab binta abi salama ta rasu wa tariqun amirul madina shi shine a lokacin amirul madina shine shugaba a garin madina fa'utiya bi ha. Ba'ada salati subhi sai aka zo da gawarta bayan an idar da sallan asubahi an gane fa wudi'at fil baqi'a sai aka ajiye ta a wurin baki'a qala sai yace wa kana tariqun shi tariq yughallisu bis subhi yana sallan asubahi har sai gari ya fara haske haske ina fata an gane idan ya ɗauko sallah baya yanke sallah asuba ya har sai gari ya fara haske ana gane juna shine bil ghalas kenan saboda ne sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ana sallan asubahi manzan Allah yana karanta a kowace raka'a aya ɗari ko kuma aya sittin in ya karanta aya ɗari a raka'an farko to a raka'a ta biyu ma ɗari zai karanta in ya karanta aya 60 a raka'an farko to a raka'a ta biyu aya 60 ma zai karanta kaga in 60 60 kaga 120 kenan in 100 100 ne kaga 200 kenan an samu so ɗaya ko so biyu ko so uku manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta qul huwallahu a sallan asubai to saboda ba ɗabi'arsa ne yana idan da sallah sahabbai sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ya muka ga haka sai ce na ji wani yaro na kuka a bayan babarsa lokacin da na kabbarta idan na tsawaita sallah ba za ta samu natsuwa a sallata ba shi sa na karanta wannan sura kenan ba ɗabi'ar manzan Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam gajarta ne sallan asaba sabanin mu da muke yi an gane ɗabi'arsa shine ne tsawaitawa sannan ga hadisin bukhari da muslim hadisin na na ta ce an bar sallan asubahi a raka biyu li tuli qira'atin fiha ta ce saboda tsawaita sallan da manzo Allah yake yi a sallan asubahi yasa aka bata a raka a biyu amma azhar aka ƙara mata biyu la'asar ma aka ƙara mata nawa biyu ta ce magariba aka kyale ta a uku li annaha witrun nahari isha'i aka ƙara mata nawa biyu sai ta koma nawa hudu sai ta ce asbahi sai aka kyale ta abinta saboda ana tsawaita karatu sai ta ce sannan raka'o'i bibiyun da da ake yi sai aka mai da ita a salatu safa da asali asbahi biyu azahar biyu la'asar biyu magariba uku isha'i biyu da aka dawo madina sai aka mai da ita me asbahi aka bata abinta azahar aka kara mata biyu sai ta koma nawa hudu la'asar ma aka kara mata biyu sai ta koma nawa hudu magariba aka kyale ta a ukunta saboda wutiri ne na yi ne a isha'i aka kara mata biyu sai zama nawa hudu sai idan ka hau halin tafiya sai aka mai da kai asalin sallah shine na raka biyu amince wannan to shi wannan wannan ya kasance idan yana sallah a matsayinsa na amirul mu'minin yana tsawaita karatun sallan asubahi har sai gari ya yi haske amma rana bai fito ba sai na bakar ma yakan yi haka a lokacin da yake amirul mu'minin har wani ya ce mai ah baka ganin gari na haske sai ce ai hasken ya riske mu ne ba mu ne muka riske hasken ba saboda haka bai fita daga cikin asalin lokacin sallan asubahi ba ana fahimtar wannan sakon an gano wannan karatun shine sai ya ce qala ibnu abi harmala ibnu abi harmala sai yace fa sami'tu abdullahi bin umar yaqulu li ahliha sai na ji abdullahi dan umar dan khattab yana gaya wa iyalan wa zainab binti abi salama yana gaya wa iyalanta imma an tusallu ala jinazatikum al'an wa imma an tatrukuha hatta tartafi ash-shams ko dai ku yi wa gawar ku sallah yanzu ko kuma ku jira har sai rana ta ɗago tunda yanzu na aka gama sallan yi ko an gane rana ba ta riga ta fara hudowa ba tunda bil ne gari dai ya ɗanyi haske ka san wani lokaci ana fitowa da sallan yi karfe shida za ka ga ko ina yayi ne yayi haske amma rana ne ba ta hudo ba to shine Abdullahi dan Umar sai ya ce musu to wannan gawar da kuka zo da ita ko dai ku gabatar da ita a mata sallah ko kuma in ranar ya fara fitowa to ba za a mata sallah ba har sai rana ta ɗago yanzu ana ba su zaɓi ko sai ya ce wa in ma an ta turkuha hatta tartafi ash-shamsu ko ku kyale gawa har sai rana ta dago baki daya sannan sai a mata sallar gawa sai ce wa sanaduhu sahihun ala sharti shaykhaini wannan hadisi isnadinsa ingantacce ne a bisa sharɗa guda eh, wato sharɗan da imamul bukhari da imam muslim suka gindaya za su fitar da hadisi a cikin sahihinsu duk da yake ba su fitar da shi a cikin sahihinsu ba kaga daga cikin sharɗa na imamul bukhari akwai ne ba da sima akwai liqa ya ji kuma ya haɗu da shi shi kuwa imamu muslim daga cikin sharɗansa shine ne mu'asara cewa an yi zamani ɗaya in dai an yi zamani ɗaya ko da ba a haɗu ba akwai yiwuwar za a iya haɗuwa amma imam al-bukhari ba'da mu'asara sai ce dole a samu liqa'i ya gansa sun gansa ya ji ya amsa imam muslim kuma ya ce in dai an yi mu'asara an yi zamani ɗaya to zai iya karɓan hadisi a wajen mutum cewa dole tun da sun yi zamani ɗaya akwai yiwuwar ya ji daga gare sa an gano wannan to wa'annan sharuɗan su imam bukhari da imam muslim ya cika sharuɗan da bukhari ya ginda ya zai fitar da hadisi a cikin sahihinsa duk da yake bai fitar da shi ba haka imam muslim ma ya cika sharuɗan da ya ginda ya zai fitar da hadisi a cikin sahihinsa amma duk da haka ba su fitar da shi ba sai dai shi imamu malik ya fitar da hadisin a cikin me muwadda malik nasa ثم روى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما قال sa'annan imamu malik ya ƙara rawaito wata ruwaya daga abdullahi ɗan umar ɗan khattab ya ce yusalla ala jinazati ba'da al'asri wa ba'da subhi idha sulliyata li waqtihima kaji abdullahi ɗan umar ya ce yusalla ala jinazati ana yin sallah ga gawa ba'da al'asri bayan an idar da sallan la'asar wa ba'da subhi kuma bayan an idar da sallan asbahi mubasharatan idza sulliyata matukar an yi sallan asbahi da sallan la'asar liwaktihima a daidai lokacinsu an gane ana zuwa da gawa kaga kamar yadda ake a harami kenan ko za a zo da gawa ana sallame suka ji an ce as-salati ala al-tifl wal kaza yarhamukumullah daga nan kuma sai a yi sallah in yaro ne ko ko kuma as-salati ala al-amwati yarhamukumullah kaga yanzu an sanar da ku kenan abin wannan a daidai lokacin amma in liman yana sallan asubahi har galas ya fito misali har rana ya fara fitowa sannan ya idar da sallan asubahi in ya idar to ba za a yi sallar ba a wannan lokacin an gane dole sai ranar ta dago sannan sai a yi sallah amince wannan karatun wannan shine sakon da malam yake so mu fahimta a cikin wannan hanin kaga bai ci karo da wancan bayanin da aka koro mana daga farko ba an fahimci wannan malam yace wa sanaduhu sahihun aidan wannan ma isnadi ne ingantacce kenan abdullahi dan umar dan khattab ya bada fatawa cewa in aka zo da gawa aka yi sallan asubahi za a iya yin sallah an gane amma da zarar rana ta fara hudowa to ba za a yi mata sallan ba har sai ta dago haka kuma bayan sallar la'asar ana ida da sallar la'asar za a iya yi wa mai gawa sallah amma idan ranan ta kai jab da faduwa ta yi jajaja to anan fa ba za a yi sallah ba sai ranan ta faɗi sannan sai a mata sallah an gano wannan malam yace warawal bayhaqi bi sanadin jayyidin an ibn jurayj akhbarani ziyad anna aliyan akhbarahu haka abdul awatu ah, imam al ya fitar a cikin sunan al-kubra da isnadi ne kyau daga ibn jurayj yake cewa akhbarani ziyad anna aliyan cewa lallai aliyu Akbarahu ya bashi labari anna jinazatan wudi'at fi maqbaratin fi maqbarati ahli al-basra wata gawa ce aka ajje ta a makabartan mutanen garin basra hina sfarrat shamsu a lokacin da rana ta yi fatafati ta yi ja kaga me tana wajen faduwa har kenan ko falam yusalli alaiha ali sai ƙi mata sallah hatta gharabati shams har sai da ranan ta faɗi fa amara abu barzata almunadi yunadi bis sala sai yayi umarni ga abu barza yace ya shelanta wa mutane a kira sallah thumma aqamaha sannan yayi sallah ta magariba an gane fataqaddama abu barza abu barza ya gabato fa salla bihim al-maghriba yayi musu sallan magariba wa fi nasi Anas bin Malik a cikin mutanen da suka bi shi sallah akwai Anas dan Malik wa Abu Barza min al-Ansar shi Abu Barza yana daga cikin mutanen Madina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam shi ma sahabi ne thumma sallu ala al-janaza sannan suka yi wa wannan gawar sallah kaga sai da suka yi magariba sannan suka zo suka yi mami gawar sallah kaga wannan yana ƙara ƙarfafa muhallin shahid kan cewa babu laifi in an yi haka ko amma aka kiwa gawar sallah saboda rana ta yi fatsafatsi sai da aka kira sallah aka ce to lokacin magariba ta yi aka kira sallar magariba da aka kira sallar magariba ba a yi wa gawar sallah ba sai da aka idar da sallar magariba sa'annan kuma aka yi wa gawar sallah an fahimci wannan sakon Allah ka fahimtar da mu to kenan ya nuna ga yanda sahabbai suke yi kuma ni da kai abin da ake koya mana kenan qala al-khattabi fi maalim imam khattabi a cikin ma'alim sunan nasa sharhin da yawa sunan abi dawud mujalladi na hudu shafi na ɗari uku da ashirin da bakwai ma mulakhisuhu malam ya ce abinda shi imamul khattabi ya faɗi a takaice shine kamar haka واختلف الناس في جواز الصلاة على الجنازة متاني malamai sun ƙara wa juna ilimi an samu saɓani a wajen halaccin yiwa gawa sallah wa dafni fi hadhihi sa'ati salat da binne gawa a wa'annan lokutan guda uku da muka karanta wannan hadisi akai fa zahaba aktsaru ahli ilmi malam yace mafi yawan malamai ma'abuta ilimi sun tafi ila karahati salati alaiha fi hadhihi al-awqat wato sun tafi akan karhanci kyamatar yin sallah ga gawa a irin wa'annan lokutan guda uku wa huwa qawlu ata shine maganan ata'u wan naqi da ibrahimun naqi wal auza'i da imamu auza'i wa sauri da sufyan sauri wa ashabur ra'i da ashabur ra'i abu hanifa da sauransu amince wannan ga abin da suka tafi kenan wa ahmad wa ishaq da imamu ahmad da kuma ishaq bin rahuya imamun naisabur kenan an gane wa shafi'iyu da imamu shafi'i duk sun tafi akan wannan يرى الصلاة والدفن في أي ساعة من ليل أو نهار شي إمام الشافعي ينا ganin shine malam yace wa shafi'i yara salata wa dafna ayu min laylin aw naharin shi yana ganin za iya yin sallar gawa a duk wani lokaci duk ko da lokacin da manzo Allah ya hani ne za ka iya yin sallar gawarka kuma za'a iya zuwa a binne mamaci a wurin wannan fahimta ce ta wa ta imamu shafi'i wa qaulul jama'ati aula li muwafaqatihi al-hadith imamu ya ce maganar jamhurin malamai shine afa da imam ah, ibrahim an da auza'i da sufyan Sa'uri da imamu abu hanifa da ɗalibansa da imamu ahmad da kuma ɗalibansa da ishaq bin rahuya da ɗalibansa dukkansu sun tafi akan cewa ba a yi a wa'annan lokutan da manzan Allah ya hani shi sallallahu alaihi wasallam shi kuma imamu shafi ya ce a ah, duk lokacin da kaga dama za ka iya zuwa ka yi wa gawa sallah kuma ku je ku binne ta amma sai imamu khattabi ya ce sai dai maganar wa'annan malaman ya fi ƙarfi saboda shi ne ya dace da hadisin wa manzan Allah صلى الله عليه وسلم سو ذاك كذا أنا ذا أجي مجنن شاد إمام الشافعي ذا أباني ذا مجنن مي جمهور إنزي إمام الخطابي قلت ينزي إمام الناس الدين الألباني كي مجنن يجي نجي ومنه تعلم أن دعوة النووي يجي ومنه تعلم أن دعوة النووي جواز هذه الصلاة بالإجماع wahamun minhu rahimahullah yace daga nan zaka san cewa da awadda imamu annawawi yayi akan cewa ya halatta za a iya yin sallah na gawa a kowane lokaci kaga imamu nawawi ba shafi'i ne an gane tunda imamu shafi'i ya tafi akan cewa ne za a yi a kowane lokaci shi imamu nawawi sai ce ma ijima'i ne ma ijma'in malamai ne cewa za a iya yin sallah kowane lokaci sai imamu din albani yake mai isa da raki sai ce wannan tunanin da maganar da shi imamun nawawi ya faɗi wahamun minhu cewa ne ya ya ba da fatawar a haka amma ba hakan ne. an gane sai malam ce rahimahullah Allah ya ji kansa da rahama wato in ka ga maganar da imamun nawawi ya faɗi a cikin almajimu da wannan ka sani cewa ya imauce ne ya faɗi haka amma Dimu wanda ya na kuskure ne ba na ganganci ba saboda haka maganarsa ba daidai ba ne wacce take daidai shine abin da jamhur suka tafi akan cewa ba a yin sallah kuma ba abin ne gawa a daidai irin wa'annan lokutan amince wannan karatun wannan shine karshen wannan gabar kuma ya zo mana a daidai lokacin da lokacinmu ya yi amince wannan saboda haka a nan za mu ta aya idan allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allah subhanahu wa ta'ala sai mu tashi akan fakara ta sha hudu addafnu wa tawabi'uhu yanda ake binne gawa da ababen da ke bin binne gawa yanzu mun gama da wannan ko yanzu duk mun samu ilimi akan wannan za mu zo kan yanda ake binnewa insha Allah subhanahu wa ta'ala saboda yanayin lokaci za mu takaita a kan wannan in akwai tambaya sai mu amsa in kuma babu za mu takaita a cikin wannan karatu insha Allah subhanahu wata'ala na'am wa alaikum salam na'am yanzu ne ka je ka raganta hadisi ko yanzu kana bukatar wani ya ce ma bai halatta baka bi amince wannan abdullahi dan umar an tambaye shi ko ya ba da amsar cewa me za ku iya binnewa sai na abakar an binne shi da me da daddare to wanda ya ce ma bai halatta ba sai ka maka hadisi an gane sai kawo dalili Allah ka shirya da mu Allah kuma ka ganar da mu sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ba mu ikon aiki da shi na'am to ai ma kwata-kwata ba a yi an gane tambayansa tambayansa abin da yake nufi shine wani ya mutu a wani wuri ko can ana masa kamar misali ya mutu a wata ƙasa ɗalibi ne ya tafi ko makamanta haka ya mutu a wata ƙasa ana mai sallah mu kuma anan sai mu ce za mu mai sallah baya halatta mu mai sallah ana saboda ne an riga an masa ne sallah akwai can wa'anda za su mai sallah da a can inda ya mutu kila ya mutu ne a ƙasar arna wanda babu musulmi ko ɗaya a wurin an gane sai aka ce sun binne shi sai a ce to mu anan za mu masa sallah salatul ghaib kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa najashi an binne shi a habasha shi kuma ya fito a waje wajen masallaci tare da sahabbai yayi masa sallah saboda mala'ika jibril ya gaya masa shi kuma shi ya musulunta ya ɓoye musuluncinsa saboda mutanensa kada su masa illa a matsayinsa na sarki to labari ya iso ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya masa sallah salatul ghaib shine asali a wajen samun salatul ghaib amma duk mutumin da ya mutu a wata ƙasa ko a wani gari kuma akwai musulmai kuma an masa sallah ba ma cancanta mu ce za mu ƙara masa wani sallah an gane wannan Allah ka shirya da mu na'am wa alaikum نعم na'am a'a in dai akwai musulmai ko guda uku ne kada mu manta mun karanta hadisi a baya ko manzala yawa ne mutane su uku suka yi sallah gidan wa abu talha gidan abu talha manzo Allah su uku suka yi sallah da shi da abu talha da matarsa ummu sulaim kuma aka yi sallah mutane uku saboda haka ya wadatar amince nan ba sai a ce dole an samu A'a in dai akwai musulmi to ya halatta amma in babu musulmi ne ga baki daya aka je aka binne shi to shi ne dole a mai sallah an gano wannan yawwa kuma duk inda kuke rahamar ubangiji zai sadu gare shi in dai an masa sallah kuma aka roƙa masa gafara shi kenan babban abu ne a samu mutanen kirki masu tauhidi wanda zukatansu akwai tsantsan tauhidi babu shirka babu bid'a to sai kaga ga sun samu ya samu karkuwa a wurin Allah subhanahu wata'ala an gane Allah ka shirya da mu ah, ina gani wannan shine karshen karatun da muka yi abinda muka karanta daidai Allah ka karba mana Banda kuma muka yi kuskure Allah ka yafe mana yanda ka haɗa fuskokin mu a wannan wuri ya Allah muna roƙonka ka haɗa mu a cikin firdausul a'la shugabannin da ka azabta mu da su a wannan ƙasa ya Allah muna roƙonka ka tausasa su ka sa su abin da zai amfane mu duniya da lahira mu kuma ka sa mu zama masu biyayya a gare su akan abin da bai saba wa dokar ka ba yan uwanmu da suka faɗa hannun mayagun mutanen nan ya Allah ka kawo musu mafita ka kubatar da su daga sharrin wa'annan mutanen ka mai da su cikin iyalansu wa'anda suke wannan aika aika masu shiryuwa a cikin ya Allah ka shiryar da su wanda kaddarar ka ya gabata a kansu ba za su shiri ba ya Allah ka magance mana matsalar su da abin da ya dace da su wanda ya gina wannan masallacin ya sadaukar da shi ga al'umma ya Allah ka bashi lafiya ka gusan da dukkan wata cuta da ke damunsa ka dawo da shi zuwa ga iyalansa cikin aminci kuma ka gina masa gida a cikin aljanna mu ma ka gina mana gida a aljanna yanda ka bashi dukiya ka bashi ikon kashe dukiyar nan a tafarkin Allah ya Allah ka ba mu dukiyar da ta tsara dukiyarsa yawa kuma ka ba mu ikon yin aikin da ya tsara aikinsa yawa na alkhairi da mu da shi ga baki daya Allah ka karba mana a matsayin ibada yan uwanmu masu kallo da sauraro muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu a cikin wannan lada ya sa aljanna ta zama makoman mu gabaki da fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tuhu ilai.